الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يتلوها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا عالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقرب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hakika godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai bisa zarafi da ya sake ba mu don zuwa mu ci gaba da nazarin littafin sa mai girma Alqur'ani, kamar da aka saba kowane maraice a wannan masallaci na jami'a ta ahalus sunna da ke nan garin kwantagora masallacin anguwan nasarawa yau da yardar Allah mun zo kan gabar sabuwar sura sabuwar sura a karatunmu ba wai sabuwar sura a sauka ba ita ce suratul hajj muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu shiga da sa'a ya ba mu madaidaiciyar fahimta ya hore mana zukatan yin aiki da gababun yin aiki kuma ya sanya mana ikhlasi cikin aikin da zamu abin da ya zama na bin son zuciya da wasa da hankali irin na shedan da biya muna roƙo Allah a cikin falalarsa jin ƙasa ya tsare mu ya kiyaye mu suratul hajj kamar da zamu ji a sura ce wadda malamai sun ce madaniya ce kuma tana da ayoyi guda saba'in ko dai da takwas ko da bakwai ko da shida ko da biyar ko da hudu ya danganta da ruwayoyin da suka zo da jimillar adadin ayoyin wannan sura hakanan akan madaniyancin tama akwai saɓani na malamai masana alkur'ani tun daga farkon wannan al'umma akwai masu rattabo ta a cikin surori na makka saboda dalilai da abubuwan da ake lura da su ta hanyar ijtihadi a gano wannan surar madaniya ce ko makiya ce to ita duk tana da wa'annan sifofin yawanci cikin abin da malamai kan lura da shi su ɗauki cewa wannan sura madaniya ce akan kula da usulubin karatunta idan galibi ya shafi hukunce-hukunce na shari'ar musulunci ko tsarin gwamnatin musulunci ko ya kunshi dogayen ayoyi yawanci waɗannan na daga cikin da ake lura da su a madaniyantar da sura idan ba an samu cikakkiyar ruwaya tartibiya wadda ta yanke hukunci ba sannan akan kalli sura a matsayin sura ta makka wani lokaci da usulubi na nida da kan zo a ciki galibi idan ka ji sura ta bude da ya bani isra'ila ko ya ayyuhan nasu ko ya bani adama ba ya bani isra'ila ba afon ya bani adama ko ya ayyuhan nasu, to irin wannan usulubin to galibi a surori na makka ake samunsa yayin da ya ayyuhan na ya ayyuhal amanu shi kuma an fi samunsa ko yawancin inda ake samunsa a cikin surori na madina to ita wannan duk tana da irin wannan usulubi na nida shi yasa sai ta rikitar sannan akan yi hukunci da sura ta makiya ce idan tana magana akan abin da ya shafi tsantsar aƙida ko kuma muƙabala tsakanin sifofin mummune da na kafirai ko kuma batun tashin alkiyama da makamantan irin wannan usulubin wannan galibi usulubi ne na surori na makka ita wannan surar duk ta kunshi irin wa'annan sifofi kamar da insha Allah za mu ji a cikin ah, karatunta sannan akan kalli sura a ba ta dunkulalliyar manufa ko a ce a dunkuluwar saƙonta ko saƙonta mafi rinjaye abu kaza ne shek Abubakar Muhammad Gumi Allah ya jikin shi da gafara a wannan tafsiri nasa na rabbul Adhan ila Ma'anil Qur'an yana da wannan i'tibar din. To haka abin da yake wannan sura a dunkule tana ba da rinjaye akai wato mawdu'ur ra'isi tawqiru sha'airid dini wa adamu tahawili biha mutlaqan kai tsaye kawai dunkulallen saƙon surar mafi rinjaye mafi ƙarfi a ciki shine girmama alamomi na addini girmama shaidu na addini da kuma rashin wulaƙanta su kai tsaye idan ka riƙe wannan mawdu'in insha Allah rinjayen abin da zai ta fito maka a cikin darussan suran wannan za ka yi ta gani sannan mai ta'aliki ya ce ibtata hati suratu bi nida'in nasu jami'an ila taqwallah wa takawifihim min zalzalati sa'a wa wasfi al-hawli al-masa'ib al-masa'ib al-masahib biha al-masahib biha wato ya ce surar ta fara da jan ko kira ga mutane gaba ɗaya zuwa ga su ji tsoron Allah kamar dan malam ya zo karanta mana haka zamani da tsoratar da mutane game da girgizar ranar tashin alkiyama da kuma sifanta firgitin da ke tare da wannan girgiza ta ranar tashin alkiyama sannan kuma ta taɓo dalilan za a tashi bayan an mutu ta hanyar faɗin matakai na rayuwar ɗan adam da kuma matakai na rayuwar tsirrai waɗanda ke kewaye da mu sai Allah ya yi kamanceceniya tsakanin yadda rayuwar ɗan adam ta takan taso daga matakin kaza zuwa matakin kaza ta kai matakin kaza haka to su ma tsirai haka su ma wannan kamanceci ta shafe su ba za ka sun fara da wani yanayi na ban tausayi masu rauni suna nan suna karuwa har su karfi har su kai gayar su a kuma daga nan lokacin rayuwarsu ya kare ka neme su ka rasa yace surar ta tabo babbar hijira da za a yi daga wannan gidan na duniya zuwa gidan sakamako domin kowane ɗan adam ya samu sakamakonsa in alhairin to ya samu alhairin Yan kuma sharrin ne to ya samu sharrin Allah ya kiyashe mu sannan surar ta taɓo wani fage mai matuƙar wahala daga cikin fagage na azaba amma ga kafirai sannan kuma ta taɓo gefen wannan fage mai matuƙar wahala da azaba ga kafirai to gefensa kuma akwai wani fage shi kuma na ni'ima ga mummunai abin na ilimin balaga ake cewa muqabala wallahu sannan kuma wannan sura ta fayyace alfarmar masallaci mai albarka mai alfarma ko kuma ka ce alfarmar wato garin makka sannan ta taɓo abinda ya shafi farlancin aikin hajji da abubuwan amfana na masu aikin hajji da kuma abubuwan da aka haramta masu aikin hajji da kuma sha'air wato na aikin hajji da kuma shi kanshi aikin hajjin da batun yanka na dabbobi kamar hadaya ko fidiya a cikin aikin hajji sannan ta cira ta ita tsoron zuwa ga tattaunawa dangane da hikima wadda ke cikin izinin da Allah ta'ala ya bayar a yaƙi kafirai za mu ji a cikin karatun tsoron. Allah zai ba mummunai dama ya ɗauke musu takunkumi ya ce su yaƙi kafirai yanzu an ɗauki takunkumi kuna da dama ku yaƙi kafirai domin sun zalunce ku sun kore ku da gidajen ku sun hana kulawar gaban hantsi to za a ji wannan damar sannan surar ta taɓo misalai na karyatawa da masu karyatawa suka yi wa manzannin su tun ma kafin wannan manzanci na ƙarshe sannan kuma ta faɗo wuraren da aka ɗauki mataki na ƙarshe a kansu aka kakkayar da su sannan kuma da fagage na garuruwa da biranen da aka ruguza a kan su azzalimai a nuna masu iyakarsu a nuna masu sosai ba a fito musu da kasawarsu sannan da bayanin sunnar Allah a cikin wato kiraye-kiraye da lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da yake karo da shi na bijirewar kafirai da kuma yin watsi da da'awarsa sannan surar ta taɓo dalilan kudura ta ilahu kudura ilahiyya wadda ta shafi halittar dare da halittar yini da halittar sama da halittar ƙasa da halittar rayuwa da kashewa da ilmi magami da abin da dangane da abin da yake cikin talikai cikin kaunu gaba ɗaya sama da ƙasa sannan ta taɓo abin da ya fi kaɗaituwar Allah ta'ala da yin hisabi ranar tashin alkyama da kuma rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ko tsakanin masu ƙarya da masu gaskiya da kuma yin hukunci tsakankanin mutane duk ina cin abin da wannan sura ta kunsa lalle daga jin wannan kan za mu san cewa lalle suran nan wato babba ce farai akwai buƙatar mu ba ta kulawa akwai buƙatar kada karatun da ya wuce mu gwargwadon iko sannan har wa yau a ƙarshen sura ɗin akwai buga misalai ko misali ga masu bautar ko kuma bautar mashirkai da suke magumaka sannan kuma da yin bayanin da ya shafi abeban bauta cewa sun fi komai zamowa kasassu ba sa iya share bukansu hawaye ballantana su share hawayen masu bautata masu har yau sun fi kowa bukata da su samu ɗauki su samu tallafi maimakon wai su ce har za su tallafa mu wanda ya kula da su ko ya bauta da musu an gane ko sannan kasawar duk wa'ansu wanda ake bauta ma ba Allah ba ta bayyana da suka kasa halittawar koda koda kwaya ɗaya maimakon su halicci mutum ko su biya buƙatar mutum da dai dalilai makamantan wannan har zuwa inda surar ta kira zuwa ga abi addini ko aƙida ko tauhidi irin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam galibi akwai tattaunawa da wasu malamai sukan yi dangane da hikimar raɗa sura suna ita ma wannan sun yi ƙoƙari sun ɗan kawo haka galibi irin wannan ni bai cika damuna ba bai cika fata mun lokaci ba domin matsala ce kawai ta ijtihadi kuma da ka bi ta kakan kure dalilinta abin da yafi zama daidaitacce ingantacce insha Allah a ɗauka cewa sunayen surori tauƙiƙiya ne kawai sunayen surori ana ji shi ne daga wanda aka ji surorin a bakinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk wani kokari da wanda zai hasaso kamar wannan surar sai suka ce wa summiyat hadhihi suratu bi surati al-hajj an rada ma wannan sura sura suna da suratul hajj sai ce li anna hashta malat ala da'wati ila al-hajj ala lisan ibrahim al-khalili salam wai saboda ta kunshi yin kira zuwa ga a tafi a aikin hajji wanda muka ji wannan kiran akan harshen annabi ibrahim ɗan gaban goshin allah ɗan gatan allah amincin allah ya ƙara tabbata ga annabi ibrahim wato mala yana nufin aya can ciki da cewa azinfin nasu bil hajji ya tuka rijalan wa kulli bamirin ya tina min kulli بالناس da ka bi wannan uh, ijtihadi in dai dan wannan ne dalilin akwai abubuwa da dama wanda an ambace su a cikin surar da su ma sai a ce ya kamata a kira surar da sunansu ko masu matuƙar muhimmanci. daban-daban daban-daban an gane ku in ga dama sai kace ce ba suratul jihadi domin aya kashe cewa ta yi wajahidu wajahidu billahi haqqa jihadi na'am هو إجاباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم يبقى بدأ كلام إبراهيم to kaga da duk sai a sa mata duk nan kaga akwai gaɓoɓi da dama wanda malamin ambata a cikin surar da duk sai kuma a ce to ana iya kiranta surar Ibrahim ko wajahidu billahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini da sai a sa mata suna suratul dini min harajin millata abikum Ibrahim da sai a samu wannan tauraro shi ma Ibrahim alayhi salam sai a sa mai suna ala ayi halin haka surar da muka wuto ita ma suratul anbiya sai da malamai suka kawo irin wannan bayanin cewa summiyat suratul anbiya li zikiri asma'il anbiya fiha aw kama qalu shi ma din kaga inda wannan ne to na suratul an'am ita ma sai a mata suna suratul anbiya domin ita ma suratul an'am ita ce ma surar da aka fi ambatar adadi mafi yawa na annabawa a cikin ta cikin ayoyin da ba zuciya uku ko hudu ba aka ambaci annabi ɗaya har goma sha takwas to ya fi kukuta da kuma hutar da mutane cewa sunayen surori taufiƙiyya ne ba ijtihadi ba ne ba wallahu alam sannan Malam ya ƙare cewa warada wa warada tasmiyatuha ko wa warada tasmiyatuha fi ahadin rasuli sallallahu alaihi wasallam في حديث أقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين an daga darajar suratul hajji an mata falala a kan sauran surori saboda an ambaci sujudi tilawati har sau biyu a cikinta mahallin shahin shine da ya ce fursila suratul hajji an fifita suratul hajj kuma wanda yake magana da shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da ba haka sunanta yake ba manzon Allah zai ce ba sunanta kenan ba suratu wance ko ba dalilin kenan ba dalili kaza amma a amsar da annabi ya bashi kala sai ce na'am eh haka ne suratul hajj sunanta sannan kuma wannan su guda biyu da ka faɗa lalle an shar'anta su a cikin wannan sura mai girma wa man lam yasjudhuma fala yaqra'huma har ma yace wanda bai yi waɗannan sujudun guda biyu ba to kar ma ya karanta su su ayoyin da ke da sujuda din matukar wannan hadisi ya inganta to shine dalili shine hujja kuma shine sunan da aka fi sani na suratul hajji أسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى لغا تمالا مجيب فلقن سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها يوم ترونها تذهب كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله يزيد سألت يا أيها الناس ya ku mutane gaba ɗaya fari da baki ɗan afirka da ɗan asiya da ko ina yake inda mutum ne har ya ji ma juju ita ku rabbaku ku ji tsoron ubangijin ku kiyaye saba ma ubangijin an gane ko an tambaye na ali menene taqwa Allah yace al-khawfu min al-jalil wal ibadatu bit-tanzil wal istighna'u bil qalil ma'ana takawa shine alkhawfu min aljalil tsoron ubangiji mai girma tsoron saba masa tsoron hushinsa tsoron azabarsa tsoron ɗaukar mataki irin naka an gane sannan kuma wale ba da zai da bautar Allah ta hanyar riko da alƙur'ani da Allah ya saukar da sunan da annabi sallama ya zo da ita sannan kuma wale tijina'u bil da kuma gamsuwa da kankanan abinda Allah ya raba ya ba kana ganin shi kankane a wurinka to ka gamsu da shi ka wadatu da shi ka hankurtar da zuciyarka a kanta kuma ka gode ma Allah a kan shi an gane ko na ƙarshe na hulu sai na Ali ce wal li yawmir rahim da kuma yin tattali da shiri dangane da ranar tashi ranar hijira ranar ƙaura ita ce wace ranar tashin alkiyama Allah ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim in dai da wata kalma ila mai kima ko mai bugun zuciya za a kalla a kira sura da wannan kalmar ai na ganin zalzalata sa'ati akwai ma da aka ambaci wannan kalmar ko cikin ba nan nan ba to haka da sai ya cancanta a ce masa suratu zalzalati sa'ati an gane to wanda ijtihadin kamar dai kawai wato yarwar lokaci ne dai a nuna wani kokari da ijtihadi na malamai amma dai bai kamata a yi rukuni a kansa ba bai kamata a ɗauke shi kamar ilimi ba ilimi shine abin da Allah ya faɗa manzon sa ya faɗa ko kuma aka yi ijma'i a kansa inna zalzalatis sa'ati shay'un azim hakika girgiza da kaduwar yan hanji na ranar tashin alkiyama Allah da kansa ya ce shay'un azim abu ne gagari Allah ne ke wannan kwatancan Allah ne ke wannan sifantawar shi Allah mafi girman masu girma kuma ya ce zalzalata fa'adi shay'un azim ya kamata wannan musulmi ya fi zuciya sosai kasancewa ba na wasa ba ne ba cewa muna tunkara wani babban al'amari wanda ta babu ruwanki da uba miji ba ruwanki da mata mata babu ruwanki da miji haka dai za wani aboki ballantana ballantana ballantana kowa ta kansa yake ya kwanan duniya idan abin firgici ya zo ya samu mutane wani na jiran wani mutum na cikin gidansa tare da iyalinsa in yi ji rubunniyar rigimar da bai san kanta ba sai ya yi masu bankwana ya fito zai tsaya neman guziri zai ce mu haɗu wuri kaza shin ita mata za ta nemi mijin wajen fitowa a uzurce kuma tana da tabbacin ko shi mai fitowar yana da tabbacin cewa mai zai fara kaɗi uzuri shi in ya fito daga gidan ba da tabbaci zai kai labari ko ba zai kai labari ba da ba gidansa ne wurin kwanciyar hankalinsa ba wurin natsuwarsa ba in fitina karama ta koro shi ya yi kokari ya gano gidan da kiran shiga ya kukula ƙofofi ya rika numfasawa na kuru to yanzu kuma daga gidan zai bar gidan ba girma ba a fitina duniya kawai tana kai rayuwa a wannan matsayin ballen na kuma rigimar da Allah da kansa ya ce shayun azim wallahi malam mu tuba mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah mai ta tuba mai ta nausa istighfari ba kakkautawa mai ta nadama kan mu miƙe kafa kan mu yadda mu ji daɗin da zai shagaltar da mu a wannan duniyar ko alatu kana da iko lokacin shan ruwa lokacin budin baki ya zo ga kaza ga kaza ga kaza wallahi ka rika ci kana tsara kana duban bakin gatsai shin ma abincin nan ta halar ya zo ko akwai shubha ya zan yi magance shubhar ko kuma ta haram ne shi yasa za ka hukunta masu ƙoƙarin kashe mutane ba gaira ba dalili wallahi al'azim matsayinsu ya kasa matsayin dabbobi amma babu mamaki dalili dama tuntuni tanaji ne da Allah ta halaye yale ce wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinn wa لا يفقهون لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك على رمى أولئك الأنعام بل هم أضل هم الغافلون جزاكم الله خيرا ولقد زرعنا جاء من بيان ولقد ولقد زرعنا tabbaci hakika wallahi mun riga mun yi shuka mun yi tanaji mun nemi irin mun ajiye wa muka yi wannan tanaji shine jahannama me muka tanada mata inji Allah ya ce kaziran minal jinni wal ins kacirin da maɗuɗin aljanu da mutane kaga babu yadda za ka kana su shiga wuta Yau, tun da an tanade su tun asali don su shiga wuta to fa in sun zo a nan aikin shiga wutan ne zai birge su shi zai ƙayatar da su hanyar za su bi kuma sun ƙuna ba su tare kauri ba sa sauraron wa'azin mai wa'azi ko nasihar mai nasiha kai mai wa'azin in sun same ka da kai za su fara ba kyale ka za su ba Allah sai dai Allah ya barka kuma suna ganin ba ma ka da aiki yi ne kawai ko kuma ka ki tsayawa ka saurari uzurinsu wai ha uzuri suke da shi ka ki tsayawa ka saurari hanzarinsu wai ha hanzari suke da shi wai tonan su akai wai taba su akai wai an ware su wai ba a yi da su ba a ɗaukar su aiki ba a shigar da su al'amuran gwamnati duk waɗannan maganganun ƙarya ne a irin rayuwar Najeriya babu wata ƙabila kwaya ɗaya da aka yi mata warau aka ce ban da ita aka gina titi aka ce ita katta hau aka gina makaranta aka ce katta kawo ‘ya'yanka aka gina asibiti aka ce katta zo asibitin aka babu ba wata ƙabila da aka yi wannan wariyar a Najeriya babu ita kuma babu kabilar da rabo bai ratsa wani nata yana cin gwamnati musamman masu wannan ikirarin su ko babu wata tatta ta gwamnati wanda babu su a kaga an yaudare su ne kawai aka cusa masu wannan domin watakila su zama cikin wannan tanajin da Allah ya mahutar jahannama Allah ya sawa karkacewa ba mutane bane karkace ba su da hankali irin dan adam karkace ba su da kunnuwan saurare da dan adam karka ce ba su a'a ko ɗaya ba inda Allah ya rage su ta irin wannan lahum qulubun la yafqahuna biha suna da hankali da ba sa fahimtar daidai da wannan hankalin nasu ga hankalin amma bai musu amfani ba walahum ayunun la na biya suna da idanu da kwa da kwa wara irin naka irin na liman irin na irin na anakan duk suna da shi ba inda Allah ya nakasa musu wata gaba amma idanun ba sa buɗe su su kalli gaskiya inda mutum zai ga gaskiya yanzu wani da na gani jiya a kilif malam an ɗaure shi mutum ɗaya aka turo yana zura mashi bulala ta gaba ta baya ta ko ta ina zuba mashi yake shi kuma duk an ɗaura hannuwan da ƙafafuwan. juyawa yake a kwance bai da abin da zai yi illa yana cewa dan Allah ka bari bai san yana bata ma kansa lokaci bane yana datsawa kare ciyawa domin duk wanda ya kai ya zabar ma kansa wannan aikin ai ba ga gaya mashi Allah dan ba zai ji ba wayyo Allah dan Allah ka bari dan Allah kai hakuri dan Allah kai shi ko ƙara warewa yake na zabga ma wannan bawan Allah bulala ta ko'ina saboda Allah malam yanzu mai bulala na mai zuba ma wancan bulala anya yana da hankali lafiya irin na ɗan adam ya samu mugunye tarbiya ya samu mummunar ba. to wannan tasu kenan akwai ta miyagun biro waɗanda za sa biro su kafta su wafta su zabtara su mamaye filayen da mutane dubbai za su amfana zuce nasu ne a kewaye filin ya shekara da shekaru ba a gina kobulu a ciki ba ko kuma a gina a kulle a hana 'ya'yan adamu su amfani da wannan wurin kaje abuja kwatar najeriya kafin nan ka tafi tsohuwar yarkwata lagos da su Ibadan da su Port irin manya-manyan eh, misalai da za ka gani na irin waɗannan mahaukatan ofis mahaukatan biro azzalamai barayi miyagu waɗanda ba wanda suka sani sai kansu san kan nasu yayi yawa suka koma dabbobi ba su gane ba ba su gane ba matsayinsu ya kai suna jin daidai suke da kowa za su take kowa wanda ya tare musu gaba za su da shi su wuce domin yau su duniyar take aure anya wa'annan sun taba jin labarin ya ayyuhan nasu tabu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim sun taba jin wannan in sun taba jin sun yi tadabburin haka in sun yi ta dabburin sun kiyaye a amsa ita ce ba su kiyaye ba ko da sun ji bari ka ji karin bayani Allah ya ce yau mata rauna hatar halu kullum murbi'atin amma a rufa'in ranar da idan ta zo ranar wannan zalzalata sa'ati din idan ta zo ta halu kullum murbi'atin amma a rufa'in duk wata mata mai shayarwa za ta kasa iya shayar da ɗan lata za ta yankwane za ta lamushe za ta lakume ka duba da yadda ake buga misalin soyayyar uwa da ɗanta uwan nan ko ta dabba ce ko ta dabba ka je ka samu jaririyar akuya da aka haifa ko saniya da aka haifa ko rakumi da aka haifa irin yadda uwarsa ke kula da shi kai ko ƴan tsaki na kaji idan kaza ta fito sabuwar kyankyasa billahi lazi kai da ka aje ta ba ta jin tsoron ka kai mutum in ka nema za ka husanci wannan ya'yan nata ko tana ji da tashin hankali za ta yi tsallacewa kanka sai a waye gari kai ke gudu ku rabu lafiya wadda fada za ka kama ta murda kan kawai za ka yi shi kenan ka gama da ita amma ta manta hankalinta ya fita jikinta don za ka ci zama da yaya to amma idan ta sa'adi ta zo wallahi azam da kin da kan za ta wurgar da dan tana neman ceton ranta tazhal kullu murba'atin amma arba'at ba ta shi take ba ba tunaninsa take ba kan mai uwa da wabi ne kowa ta saka fishe shi anya wanda zai murda alƙalami ya wabce dukiyar da miliyoyin mutane za su rayu an taɓa yin wata ma'aikaciyar tsaro a ƙasar nan wadda aka ba ta kujerar nan ta efcc ko ta ɗan ɗara kwan kujerar efcc da ta fito take cewa ita tana ba gwamnati tarayyar najeriya shawara cewa wanda duk za a bashi wani mukami a raka kai shi asibiti ana gwada kwakwalwarsa don tana tsammanin mutanen da duk mahaukata ne saboda satar da gani abin ya wuce hankali ni a duniya ban san ƙasar da ake satar dukiyarta kamar kamar ya wuce misali ba amma kuma ƙasar na zai ba ta kai ga durkusa ba irin najeriya abin ya wuce da ke tsammani malam wallahi wani estate da aka gaya mun aka nuna mun a abuja estate na ɗan kasuwa ne kwaya ɗaya da na faɗe shi ne duk kun sani sayan kuna so in faɗi duk abin da zai yi faru a bari ka a bari ko na rantse muku da Allah tsawon ɗin kilomitoci ne duk an gina filin gaba an yi daidai obvious obvious obvious obvious aka yi kuma a bakin babbar hanya ta ko'ina ka huskanto amma gidajen na nan sai dai gizo-gizo da sauran kwari makamantan wannan suke zaune a gidajen nan kawai nuna isa to ɗaya na gaya muku dubbai za ku samu a abuja irin wayannan wannan na wane ne wannan na wane ne wannan na wane ne wannan sojoji su wafta yan sanda su wafta na kowa uba kan jirgin yan siyasa malam wallahi al'azim za a ji kunya a lahira hankali zai tashi a lahira lokacin da tashin hankalin bai da amfani wuri ya riga ya kure ka tara dukiyar da da kai da 'ya'yanka da dangin ku irin dubu saba'in din nan dubu saba'in dubu saba'in ta 'yan tsubaye to masu wawasan dukiyar najeriya su dubban saba'o'in da za su iya rayuwa akan abin da suka tara wanda ba na halar ba wallah Allah kadai san ya kashi kaga wannan tabbas ba sa nazarin Yau yawma tarawnaha tazhal kullu murbi'atin amma arba'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai duk wata mai ciki fa aka ce da mutane da aljanu da dabbobin gida da daji da kaza duk tashin hankalin ya zata da kowa ran nan mai cikin za ta haifa cikin ta saboda tashin hankali wataran nasu sukara Za a ga mutane suna maye suna tangadi ko ba suka sha ko wani abin sa maye ba a'a Allah ya ce wa mahum bi sukara ba suna mayan abin da suka sha ba ne mai sa maye me yasa su tangadi da maye da cika hanya shine walakin azabullahi shidi sai dai azabar Allah ce mai tsanani wanda suke ganin ta ta a fili ruwa-ruwa wa uzul fatil jannatu lil muttaqina ghayra bay hadha ma to adna هذا ما توعدون لكل أواب هذا ما توعدون لكل أواب حكيم الله تعالى يا بمنا wato ayar da ke kawo jahannama kusa nake so tuno da sai kuma na je na faɗa wajen falalar Allah ka sa mun cikin falalar ka san shi su ci jahannama ma dai ba daɗi gare shi amma dai tunda wa'azi ne dole a faɗa wani daga nan zai shiga taitayinsa wani daga nan zai sake makansa sai tunda Allah ya ce a tunatar a wa'azantar tunatarwar za ta amfani masu yadda su ne almumini to lalle a tunatar lalle a wa'azantar a matso da ne ta kusa wani hadisi na manzo nasu sallallahu yake cewa aljanna ta fi ɗayan ku zamowa kusa fiye da madaukin takalminsa kowa ya albishirar ya ji daɗi an matso da aljanna kusa takalminka in kasa filifas? ai akwai maɗaukai ko wanda su ne suke riƙe kafar ta zauna ciki haka ne wannan madaukan da Allah kusa suke da kai ko ba su kusa suke ba sai annabi ce aljanna ta fi wannan takalmin kusa da mumini an nishadantu an ji daɗi an yi murna sai annabi ce wannan rumi su da zalika wai jama mun jama wuta haka kana ka wanne ne ba wanne ne ba amma alhamdulillah Allah ya kinsa bayan da ya nuna musu hanyar shiga kowane gida ya rage nawa ya rage naka ya rage namu lalle mu zaɓi hanyar da za mu bi yawwa tun da an bayyana su a fili sai sai ka zaɓi wanda za ka bi ya ayyuhan nas ay al-mukallafun al-mukallafun su ake magana da su ay al-mukallafun waɗanda an bude musu fayar sun kai lokacin ihtilam sun yi mafarki sun balaga sannan kuma masu hankali ne ba mahaukata ba sannan kuma suna tuni ba cikin halin mantuwa ba an gane suna cikin hayyacinsu ba cikin maye ba su ne makallafu na to su ake magana da su ita ku rabbakum ma'ana iqabahu bi an uhu. kama amarakum shine Da ake a kare kai daga azabar Allah ko wucinsa shi ne ku yi ma Allah da'a da abin da ya umarce ku ya ce ku yi kaza inna zalzala da sa'ati ay al harakata da lil ard matsananciyar girgizar da za a yi makasa a nan duniya fa abin zai faru nan za a fara a rikita duniyar gaba daya mu yanzu yan wannan nahiyar ba ma san girgizar kasa ba ya dai mu ji daga makwabta can na nesa ko a nuno mana hanyoyin sadarwa mu gani mu ga irin tashin hankalin da ake ciki kuna zaune kawai sai ga kawai kasa ta barke kurin duk kun ciki da ku da gidajen ku da hanyoyin ku da titunan ku da komai da komai an gane ku to idan kiyama ta zo na duka gari na ai na duk duniya na ai التي يكون بعدها طلوع shams in an wannan girgizar da duk duniya kowa ya san an yi ta mai rabon ganin baɗi ya kai gaci to bayan an yi wannan girgizar ta babban sanarwa cewa duniya ta zo ƙarshe to daga nan sai a yi tulu'u min maghribiha sai rana ta fudu inda take fada kamar yanzu yadda yazo a hadisi kawai gari ya waye kuna ta dibin gabas ku gara na ta fito sai ku ji shiru sai ku ga yamma ta fara yin haske to ya haka ne ko wata ko wata ne ko duk ku gama can sai ku ga rana ta kullu akwai tashin hankali ko ba tashin hankali sannan akwai neman abin karin kumallo kumallo yoyin ma za ta kama ka ne ka ga rana ta fito daga yamma ta za ta taho ta taho ta taho a hankali ba tashi hankali kamar da kuka saba tana fitowa ta gabas sai ta zo tsakiyar duniya tsakiya sama kuna ganin da rana ta tashi kun ba da tunanin ta a zuwa za mu ya za a zahar yau rana ta zama bai bai daga nan sai ta koma lokaci guda sai ta fada duk duniya wannan sanarwar ta kai kan kowa gaba da kai Allah abun tsoro ne ba wallahi Allah ba abun wasa ba ne. mu shiga ta mu mu koma cikin su maganar da ake bari ba sha ba labari shuni ba ne maganar Allah ce to in ta fada to shi ke nan kun washe gari sai ta ci gaba da dawowa sai ta ci gaba da tafiya ɗaya daga cikin manya-manyan asharatu fa'a al-kubra Shi ne Allah yake cewa shay'un azim din nan allazi huwa qurbu sa'a wanda shine karatowar ranar tashin alkiyama akwai waɗanda daga cikin malamai masu sharhi na wayannan ayoyin al tabari Sabari Ibn Jarir Al-Sabari rahimahullah kitabun sa game da nan malamin ya kaito na takwas shafi ɗari biyar da sittin da biyu Ita inna hadhihi al-ayati tushiru ila hawlin wa fadha'in wa zilzalin ka'in yawm qiyamah بعد قيام الناس من القبور واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي تلا النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه الآيات ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك فيقول يا رب ما بعث النار وما بعث النار قال من كل ألف تسعة مئة وتسع وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فحينئذ يشير يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد فقال أبشروا فإن منكم فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا الله أكبر وأنا حديثي كما لو kuka al'imam tabari ya kaito shi a cikin tafsirin wayannan ayoyi yake cewa wayannan ayoyi suna nuni ne ga dukkan wani tsoro da dukkan wani firgiti da dukkan wata girgizar kasa da za ta faru ranar tashi alkiyama bayan mutane sun tashi daga kabururkansu wannan ɗaya ne daga cikin fahimtar malamai cewa zanzala ta sati ba da kiyamin nasi min alkuhuri ne akwai masu ra'ayin da nasu dalilan da nasu hujjojin قبل الموت الشامل قبل النفخ في الصور الاول an gane ko kafin busa ta farkon da za a mutu duka to shine za a yi wannan inna zalzalata sa'a da to nan sai ya rufe kato wannan hadisi wanda yana cikin bukhari sahihul bukhari hadisi mai lamba talatin daidai muslim hadisi hudu. hadisin Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ta'ala zai faɗa ranar tashin alkiyama kaga hadisi kudu suke nan ko me zai ce ce ya Adamu zai kira annabinsa Adamu halittarsa ta farko wanda yayi ta da hannunsa kamar da Qur'ani ya faɗa kai Adamu eh qul fabba'at ba'da an-nar min zuriyatik ka ware ka san wuta daga cikin zuriyarka Adamu za a ɗora ma wannan takalibin wannan aikin tashi kai screening ka tace yan wuta daga cikin zuriyarka Adamu bai san wannan aikin ba ba karanta shi ba don haka zai yi tambaya ita ya ubangiji menene kuma ka san wuta adadin kwaya nawa zan ciro a matsayin wato su ne ‘yan wuta ka san wuta in ba sauran sai Allah ta'ala ya ce mashi a cikin dukkan wa'ansu mutane guda dubu to ka waro ɗari tara da casa'in da tara saura nawa? to wannan ɗari tara da casa'in da tara cikin dukkanin mutum dubu ɗaya su ne ka san wuta a wallahi tallahi da gaske ne da kuka ce inna lillahi wa inna ilaihi abin akwai ban tsoro ma taron mutum dubu a ce ɗaya ne tallan aljanna babu tashi hankali gashi yanzu nan dukkan mu muna fata mu je aljanna haka ne kuma haka bane mu kadai hada matan mu da ke gida su kadai hada ƴaƴan mu su kadai iyayen mu fa banda su muna so su je aljanna to duka misali yi wannan misali da sauran dangi musamman wanda kuke ɗasawa da shi wani ma hada abokansa duk zai ce wani duk kudu duk ina so mu ce aljanna haka ne kuma haka bane to dukan mu a ce muna matsayin wannan kwaya ɗayar ce a cikin dubu gaba ɗaya ka ga dole mu ce inna lillahi kamar da kuka faɗa Allah ya saka muku da alkhairi ya nuna lalle hadisin ya taɓa zukatanku ya nuna ayoyin tabbas kun fahimce su kuma sun taɓa zukatan ku sun yi tasirin da ake bukata to shin adamu yana da zabi akan wannan aikin bai da shi saboda haka ya tashi ya tace ya tace ya tace duk mutum dubu ya kwara ɗari tara da casa'in da tara a matsayin kason wuta ƙwaya ɗaya shi ne ɗan aljanna shirka shi. shi ne wa wahidin ilal janna fahina idin to a wannan lokacin da Adamu ke wannan sikirinin shine za a ga yaro ƙarami furfura ta lullube shi take ba akwai aya cikin suratul muzammil ba wadda tana nuna cewa yara ƙanana za su yi furfura idan firgicin ranar tashi alkyama ya zo kidan ka ga nasoshi suna ƙarfafa junansu haka su an nuna lokaci ne Allah ba sai ka karanto ayar ba ai sun santa suratul muzammil ne ko ba haka ba yau yaji yaj'al al shi ba? to mu je karshen wannan hadisi wa tadau annabi yace kuma kullu zati hamlin duk matar da ke da ciki a wannan ranar tashin hankali zai sa cikin ya zube ko bai kai lokacin haihuwa ba sai ya fito wa taran nasu sukara sai annabi ya ikitibasi ita wannan ayar da malam ya karanta mana ayar tafi za a ga cewa wa taran nasu sukara za a ga mutane suna halin maye wa ma hum bi sukara alhali ba su sha abin maye ba walakin azaban la shadid azabar Allah ce ta kai gaya ta kai bantanta dai sanani qalu sahabban da kenan suka ce ya rasulullah ayyuna zalikal wahid waye daga cikin mu wannan ɗayan kaga shi suke fafutukar kasu sani su ji ko suna da rabo ko su ne wannan ɗayan ɗan aljanna rabon aljanna waye a cikin mu sai manzon Allah ya ce abshuru albishirun ku kwantar da hankalin Allah bai halice mu dan ya gana mana azaba ba sai idan mun zuke mun mun ce mu sai azaba Allah bai hadisi bai ce kullukum yadkhulu jannata illa man aba ko bai fa haka ba hadisi ne ce. kowa daga cikin mu zai shiga aljanna sai wanda yake suka ce ba manzon Allah waye zai yi shiga aljanna aljanna mai masoya da yawa kabri ma sai ka ya ce Allah kai ma aljanna ko haka ba sai annabi ya bada amsa cikin sauki ce man ata'ani dakhala aljanna wa man fa kan aba Kalas. wanda ya mun da'a da halal janna ya ma shiga an gama ya shiga aljanna wanda ya saba mani to ya ki shiga aljanna ki yayi ba dan Allah ya hana shi ba ta annabi ta albishirun abshir fa inna minkum wahidu wato wasalin ne ya dan tsaye da ni dazu eh, in zaka bi zahirin lirabin kamata ya zama wahidan an gane ko saboda inna amma tana yi wa matsakila mina abin nan makaffafa mina zikila kamar da ake faɗa ko kuma tsakilatun wa ismu ha hazu fa innahu yadda sha'anin yake ismu muhammadu da sha'anin kenan minkum wahid daya daga cikinku. ku wa min yajuj wa da alfal akan fito mutum dubu cikin yaji wa rannan cikin bayanin ya ji ma majalis ƙarshen surat al mun ce malamai sun ce dama ya ji ma majalis jinsin ya'yan adamu ne kuma sun fi da yawa sun ninninka mu Allah ya sha makance mana su saboda mabarnata ne dan Allah ya tausaya mana mu mu ji daɗin rayuwa mai bautar Allah ya bauta dama Allah to ranar kiyama idan an zo wannan sikirinin din tunda Adamu shine uban kowa ya san kowa in ya kamfato mutum dubu cikin ya jijo ma jijo zai zo cikin mutane mu ‘ya'yansa sai ɗan mutum ɗaya. Har yanzu sai ku ga kamar da dai sauran na a kama ko? Dubu a can ɗaya a nan, dubu a can ɗaya a nan, dubu a can ɗaya a nan, to a nan ma akwai ‘yan wuta. Su ma an wa'ancan ya ji ma jijin da bisa ƙasara da za su ƙare za a gwada cikin ku ai har yanzu kafirai sun fi mu na yawa. ko ba haka ba a mutane kafirai ba su yawa ba su yawa ba wannan ai ba abu ne boye ba ba sai yi dogon sharhi ba kowa ma ya san haka ba ina nufin ba a Najeriya ba to ko a Najeriya in tsefiwa za yi ana neman musulmin da Allah yake nufi da musulmi musulmin da manzon Allah yake shine musulmi a za a sha mamaki irin musulmin da annabi ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi idan irin wa'annan musulmin ake nema wallahi ko a Najeriya kafare sun ka musulmi yawa amma in musulmin riga ne kowa ma musulmi ni ma musulmi dan wancan dariƙan musulmi dan wancan ƙungiyar ma musulmi kowa mu musulmi musulmi sai a taru a ce mu ne 75% ko 77% ko wani abu kamar haka eh wannan inda dididin kan haka ne ko ba komai wannan musulunci yana da amfaninsa a duniya don ko ana jihadin musulunci kai ba za a yake ka ba kamar yan banne din nan misali ana yakin musulunci ba za a yake su ba suna da kaje ka daga takobi zai je la ilaha illallah dole ka aje takobin amma tsakani da Allah wa'annan su ne musulmin da Allah yake nufi kuma su ne musulmin da annabi zai alfahari da su haihata haihata sura ga yan muna fata abin da muka fara ji na sharhin wayannan ayoyi to ya wadatar da mu mu gamsu mu haƙura saboda ƙurewar lokaci in Allah ya kai mu gobe sha Allah mu an samu dama daga wajen ubangiji sai a zo a dora abinda makaranta dai ne yana ba mu lada da ko an kiri shi wanda muka kuri Allah ya yi mana Allah ya sa Qur'ani ya ce mu Allah ya sa azumin nan na Ramadan da muke yi da sauran azumin muka Allah ya sa su ce mu gaban Allah suhana allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Allah ya yi